Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Juma'a tu babbar rana 14 ga watan Oktoban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. A cikin kwanaki ukun da suka gabata, dakaran da ke goyon bayan rasha sun danna zuwa tsakiyar garin bahamut da ke yankin Donetsk Oblast a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya. Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami mai cin gajeren zango. Jami'an Koriya ta Kudu da Japan sun ce a yau Juma'a aka harba makaman zuwa cikin teku. Kwamitin Majalisar Dokokin Amurka da ke bincike kan harin da aka kai ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 a Majalisar Dokokin Kasar ya kammala abin da ta yiwu shine zamansa na karshe a jiya alhamis kanun labaran kenan a cikin shirin za a ji hali da ake ciki biyo bayan dakatar da yajin aiki da kungiyar malaman jami'o'i ta najeriya asu ta yi ga kuma halin da ake cikin mun san cewa mun janye yakin aikin domin umarnin kotu da su vice laws senate na university su ne za su tamina lokacin da za bude jami'o'i Muna kuma dauke da bayanai da ministan shari'a Abubakar Malami ya yi game da wanke Nnamdi Kano da kotun ɗaukar karai tarayya a Najeriya ta yi. Ai magana saki ko magana shirin saki bata taso ba. Kuma bayan wannan har ila yau ka sani idan kotu ta yi hukunci idan ba kotu koli ba ce akwai dama ta daukar kara akwai dama ta walwale hukuncin da damammaki daban da shari'a ta zo da su. Bayan haka kuma za a ji cewa manoma akan iyakokin Najeriya da Nijar sun shiga mawuyacin hali sakamakon ayyukan 'yan bindiga kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafi da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo zai gabatar za a ji kaɗan kuma daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraron ka aiko mana ta hanyar imel to amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A cikin kwanaki ukun da suka gabata, dakarun da ke goyon bayan rasha sun danna zuwa tsakiyar garin Bahmut da ke yankin Donetsk Oblast a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na Twitter a yau Juma'a dangane da mamayar da rasha ke yi a Ukraine. Wani bangaren rundunar Amiko ta biyu ta mayakan da ke goyon bayan Rasha a yankin Luhansk ga dukkan alamu ya danna zuwa ƙauyukan Optne da Evangard a kudancin garin a cewar sanarwar. sanarwar ta kuma ce idan ma akwai ƙauyuka kalilan ne sojojin rasha ko na 'yan aware suka kwace tun daga farkon watan yuli ko da yake sanarwar ta ce dakaran da ke karkashin jagorancin kamfanin wagner group mai zaman kansa sun samu nasarori a cikin donbass ta yiwu wagner na taka rawa sosai a yankin bahmut a cewar sanarwar wataƙila Rasha na kallon kwace Bahmut a matsayin matakin sharar fagen kai farmaki a yankin Kramatorsk da Sloviansk da ke da jama'a mafi yawa a yankin Donetsk Oblast wanda kuma har yanzu ke hannun Ukraine a cewar sanarwar. Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami mai cin gajeren zango. Jami'an Koriya ta kudu da Japan sun ce a yau Juma'a aka harba makaman zuwa cikin teku a gabar tekun gabashin Koriya ta Arewa. Kang Hopel, babban hafsan hafsoshin sojan Koriya ta kudu, ya ce sojojin kasar sun yi gargaɗi mai ƙarfi suna neman Koriya ta Arewa ta daina irin waɗannan gwaje-gwajen na tsokana. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. amma kafin nan a yayin da 'yan najeriya ciki har da yara da ɗalibai wato da iyayensu suke murna game da matakin da ƙungiyar malaman jami'o'i ta asu ta ɗauka na janye yajin aiki na tsawon watanni takwas asu ɗin ta ce ta janye wannan yajin aikin ne don mutunta umarnin kotu da kotun ma'aikata da kuma na ɗaukar ƙara ba wai don gwamnati ta biya musu bukatunsu ba kuma idan gwamnati bata biya bukatunsu ba to akwai yiwuwar za a koma gidan jiya Daga Abuja wakiliyarmu Halima Abdulra'uf na ɗauki da ƙarin bayani. Ƙungiyar ASU ɗin da ta yanke shawarar dakatar da yajin aikin ne a wani taron shugabanninta da aka fara a daren ranar Alhamis wanda ya kai ga safiyar yau Juma'a. Sa'annan suka cimma matsayar mutunta umarnin kotu na dakatar da yajin aikin kafin su iya ɗaukar kara. La'akari da shawarar da lauyoyin ƙungiyar suka bayar kamar yadda mataimakin shugaban ƙungiyar, a matakin ƙasa Chris Piwuna ya shaida mana. Ba wani dogon maganin da zan iya yi yanzu. Illa dai mun san cewa mun janye yajin aikin domin umarnin kotu. wasu vice chancellors senate na university su ne za su tamina lokacin da za bude jami'in mu namu da membobin mu ne mun bi umarnin kotun da aka bayar kuma shawaran da lawyer mu ya ba mu matakin na kungiyar asu ya biyo bayan korafe-korafen yan najeriya shiga tsakani don sulhu da shugaba muhammadu buhari da kakakin majalisar wakilai femi bajabiamila suka yi in ji shugaban kungiyar emmanuel oso da ke a cikin wata sanarwa da ya fitar a yau juma'a duk da cewa sharaɗin da malaman suka bayar a yayin dakatar da yajin aikin ya sanya fargaba a zukatan ɗalibai iyaye da ma wasu 'yan Najeriya. Wasu ɗalibai sun yi imanin cewa za su sami damar kammala karatunsu da zarar malaman sun koma bakin aikinsu. Sunana ji sosai saboda zaman gidan nan da na yi ba abin da nike yi a gida ba aiki ba komai kuma a halin yanzu ma ya kamata a ce tun last year na gama makaranta amma saboda asu har yanzu ban gama makaranta ba yawwa wannan condition da suka bada akan cewa zan ba biya su bayan sati za su kara koma strike ban ji daɗi ba gaskiya kuma ni abin da zan iya gawa gwamnati don Allah taimaka su biya asu saboda mu samu mu gama makaranta wayansu da yawa daga cikin cosmic ni na wasu sun bar su sun ko wani kyakkyawan makaranta private university amma mu yaran talakawa ba yadda za mu yi dole sai mun jira a suka yi samu Ko menene masana da masu shar'i kan al'amuran yau da kullum ke cewa dangane da matakin asu? Abdulgani Rufai Yakubu ya ce. Na farko a kalli ita gwamnati menene gaskiyarsa cikin lamari da kuma menene aibinta. Ita ma asun kuma tana da biyun akwai hasana akwai sai a cikin abin da suke da kuma in aka kalli wanda su kuma su ne a da receiving wato wanda abin ya fi karewa a kansu ɗalibai da kuma iyayen ɗalibai. To na farko dai wannan cirka tsakanin gwamnati da asu ya nuna cewar duka su biyan idan muka yi la'akari da yadda suka ja tunga ba su nuna kulawa ga su ɗaliban da duk dan su ake yi ba domin idan muka kalla abin nan fa zaman ɗalibai a gida ya samu asali tun daga lokacin da aka samu corona aka dawo makaranta dan kankanin lokaci sai aka koma to in ka aka haɗa wannan watanni da aka ɗauka da wancan lokaci na corona kusan shekara biyu za a ci don haka yana da kyau a ce kamar yadda su malamai ya kamata su kalli dalibai a matsayin 'ya'yansu ita kuma gwamnati ta kalli dalibai a matsayin wa'anda dan su take kan mulki kuma suna cikin 'yan kasa wanda ya kamata ba su kula ta nan duk su biyu sun nuna rashin kulawa a gaskiya ina aka kalla ta wannan fuskar bangare na biyu kuma ita gwamnati ta ja tunga kuma hususan babban laifi za a dora wa shi wato ministan ilimi da kuma ministan kwadago su biyun nan ba su nuna jajircewa ba ba su nuna kishin al'umma ba akan wannan don in ka kalli yadda abin ya rika tafiya abu ne wanda ya kama da na ego maimakon neman mafita kuma in aka kalli yadda kakakin majalisa ya shiga cikin maganin cikin kankanin lokaci aka fara samun haske to wannan ya nuna su sun gaza shi kuma ya yi abin ayaba idan ana iya tunawa dai kungiyar asu ta shiga yajin aikin gargadin mako hudu ne a ranar 14 ga watan fabrairun shekarar 2022 da muke ciki wanda ta kara tsawaitawa sakamakon yadda gwamnati ta gaza biya mata bukatunta kafin ya rikide zuwa yajin aikin sai baba ta gani a cikin watan agusta duk kokarin ji ta bakin ma'aikatar ilimi da ta kwadago waɗanda ke kan gaba a tattaunawa da kungiyar asu don samun mafita kan lamarin da ya ci tara a lokacin hada wannan rahoto lima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya a gaida halima abdulrahman da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa a facebook twitter da kuma instagram yanzu ko ga maryam da ci gaban labaran duniya Sojojin kasar jamhuriyar Benin sun ce sun dakila wani harin 'yan ta'adda a yankin arewa maso yammacin kasar inda suka kashe 'yan bindiga takwas da ake kyautata zaton a makwabciyar kasar Burkina Faso da Nijar suke gudanar da ayyukansu. jami'an tsaron sun fuskanci kutsen 'yan ta'adda da yawa tun daga shekarar da ta gabata yayin da ake kara nuna damuwa a kan bazuwar tashin hankali daga yankin sahel da ake alakantawa da kungiyar is da alka'ida da sanyin safiyar ranar laraba 'yan ta'adda sun yi yunkurin kutsawa cikin garin materi inda suka shirya kai wani babban hari a cewar kakakin rundunar sojan kasar ebenezer honfoga ya kara da cewa an yi wa 'yan bindigar kwanton bauna inda nakiyar da suke gab da danawa ta tashi daga nan sai suka yi kokarin kai hari a wani sansanin sojojin kasar benin da ke yankin amma aka fatattake su akalla yara takwas suka mutu a jiya alhamis a kasar cambodia a lokacin da wani karamin jirgin ruwan da suke ciki ya kife a kogin mekong da ke kudu maso gabashin birnin phnom penh Jami'ai sun ce an ceto mutane hudu, yara biyu da ma'aikatan jirgin guda biyu. Yaran suna tsakanin shekaru sha biyu da sha biyar ne. Har zuwa yau Juma'a ba a ga akalla dalibai biyu ba. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa na AP ya bayar da rahoton cewa. labaran duniya ke na aka saurara daga sashen Hausa a muryan Amurka. yanzu kuma bari mu sake waiwayan mu kotun ɗaukar ƙara a tarayyar najeriya abuja a karkashin jagoranci mai shari'a hannatu sanke ta yanke hukuncin wanke shugaban haramtacciyar kungiyar na, ta 'yan awalin biyafura wato ipob daga cajin da aka yi masa na da bayan da aka kamo shi daga kasar kenya wakilin mu a birnin abuja umar faruk musa ya tambayi ministan shari'a kuma babban lauyan gwamnatin najeriya abubakar malami to ko yanzu namdi kano zai tafi gida kenan ai magana saki ko magana shirin saki ba ta taso ba kamar yadda ka sani da ta fuskar tsarin mu'amalar shari'a ita wannan shari'a ko kuma na hukuncin da aka kan cukan ya dogara ko ya ta'allaka akan mu'amalar da ake da'awa cewa ainihin an kawo shi Najeriya da karfin tsiya daga Kenya ba kan tsari na doka ba to idan ma shi hukuncin yana iya tsayuwa ko kuma ya inganta to kamin idan Kanu ya arce ya bar Najeriya akwai caji wanda yake wanzuwa wanda yake inganta ci gaban kotu in kana tunawa ya arce ne ya tsallake beli bayan kurfana da shi a gaban kotu kuma waɗannan caji babu wani hukunci na kotu a kansu caji ne wanda ake ci gaba da bin bahasinsa ta fuskar kotu saboda ka idan kana magana abubuwan da suka hantasu bayan ya arce ya je kenya to akwai abubuwa wanzazzu waɗanda suna a gaban kotu tana dibawa kamin arcewarsa zuwa ghana saboda haka a cikin wannan yanayi hukunci akan ɗaya daga cikin ɓangare daga cikin al'amuran da ake zargi a gaban kotu zai zama wajibi ba zai zama wato yana aiki yana tasiri akan sauran caje-caje waɗanda suka gabaci mu'amalar ta danganci arciyarsa zuwa kenya ba kuma bayan wannan har ila yau ka sani idan kotu ta yi hukunci idan ba kotu koli ba ce akwai dama ta ɗaukaka ƙara akwai dama ta walwale hukuncin da damammaki daban da shari'a ta zo da su ala kulli halin a cikin wannan yanayi dai matsayin shine gwamnati za ta diba a damar da take da ta fuska shari'a da kuma mutane adalci amma kamar idan kana tunawa irin wannan kes ko kuma wannan shari'a bambancinta da matsalar da ta haddasu a amerika ta huska bin ladin kaɗan nan ce yasa akwai bambanci abin da ya faru a amerika ta ɗauki matakin da ta ɗauka kan bin ladin na zuwa wata ƙasa ma ta tabbatar da cewa ainihin bin ladin bai wanzu ba shine kisa da ingaza mutane su yi kisa akan 'yan amerika da kuma 'yan ƙasa baki daya wannan kuma shine abin da ke yau wanzu ko kuma yau ke wanzu a cikin wannan yanayi ala kulli halin matakin da kamata gwamnati ta dauka za ci gaba da daukar shi har kai makura na tabbatar da cewa an wa al'umma adalci an kare dukiyoyinsu an kare rayukansu an kare hukumominsu to ko da yake kace yana yiwa a ɗaukaka kara akan wannan sabga da ta faru da kuma ci gaba da caje-caje da aka yi masa kafin ya arce daga belin da aka bashi ji wata kasa shin wannan akwai alama cewa akwai wata takon saka ne ko rashin jituwa tsakanin bangarorin gwamnati ko na zartarwa da na shari'a shi yasa ake irin wannan bita da kulli to wannan ba tambaya ba ce gaskiya da nake iya ansawa amma ala kulli halin haƙƙin gwamnati da kuma haƙƙin ofishin attorney general shine na tabbatar da cewa an yi kariya game da haƙƙoƙin al'ummar ƙasa ba kariya akan haƙƙoƙin buƙatar mutum ɗaya ba kuma za mu ci gaba da aiki ta wannan huska To a gaida Umar Faruk Musa da wannan tattaunawar. A jamhuriyar Nijar kuma manoma a kan yankokin Najeriya da Nijar sun shiga mawuyacin hali sakamakon ayyukan 'yan bindiga. Ga Haruna Mamman Bako. A daidai lokacin da ake shiga ƙarshen damana a irin arewacin tarayyar Najeriya da ɗokacin jamhuriyar Nijar a kan iyakokin ƙasashen biyu ɓangaren Najeriya fargaba da ma tsoro ya kama manoma da suka kasa girbewa sai sun sha da kyar kamin su kai ga ɗebe albarkatun gona kansu kamar yadda waɗansu daga cikinsu a ƙaramar hukumar mulkin Illela ta jihar Sokoto suka bayyana midi. Ni manomi na sannan kuma dama bana bana ta zaka ta iske mu cikin matsanancin hali mun yi noma cikin ɗarɗar mai cikin ɗarɗar yanzu albarkacin noma ya kai kuma ko da zaka tahi kana son ka sa ko babu gana sama saboda kana tsoron yan bindiga su yi awon gaba da kai. Mustapha Yusuf lokacin da mun ka fara noma akwai yan matsaloli kuma duk da ake ganin babu tsaro sai muna cikin daji kuma Allah kare mu da su game da yan bindiga da yake ma mun samu labarin sun hito amma kuma duk an gargaɗe sun yi gabas. Ba da bayan haka babbar matsala irin wannan lokacin da ke sa mahukumta na jamhuriyar Nijar da Najeriya su kasa barci shine fadace-fadace a iyakoki da ma cikin ƙasashen biyu tsakanin manoma da makiyaya. Isa Musa gwamnan jihar Tawa na cewa matsalolin na tashi ne daga gangancin manoman da makiyaya. Makiyaya in ya to suna tsaya bisa kan dokar cewa ga burtali to ba za a samu matsala ba. Bisa bisa sai ka shiga cikin walitin mutane. a kawo tashin hankali su ma manoma su ma suna da laifi wasu na cin burtali in kai ka ci burtali da nan shi wanda awon can gona shi ma ya ci burtali wani lokaci za ku da burtali ke kenan za a kawo matsala sai dai a cewar shugabannin kungiyoyin makiyaya kamar buba harda na jamhuriyar Nijar ina ma maganar kiyo take alhali yan bindiga na darkake da makiyayan a iyakokin kasashen da cikin waɗansu daga cikinsu na yankin Sahel yanzu haka akwai garuruwan da makiyayi ya zo sirtu wanda aka ce ma bahilla ce kashe shi aka kuma a kunna mishi wuta duk wanda a tare da dabba yau hankalin shi tashi yake a iske ka rugakka a kashe ka a kashe matarka a kashe ɗiyanka a kori dabbobi to kaga in ka hita kai ina zaka baka san wani aiki ba banda kiwon nan makiyaya suna cikin matsala a nasa bangaren yahaya gero magajin garin alela wannan lokacin na karshen damana a cewarsa yana da hatsarin gaske lokacin da an ka ce an toka. kara ko za a yi tuwa lokacin an kai lokacin girbi kuma lokacin nan za a samu shine babban matsala nan na za a samu su makiyaya sun sabko su ko wadanda su su kare su ba su wuri sai a samu kuma wannan cika kaga ana a samu eya. sai a samu matsala shine muka son vraiment a daidaita a samu sulhu ga wannan tahiya su ko manoma inda suka hucewa da gona da iri suka shiga burtali ko dajin kiyo suna sariya shina sa hada a zo kwaso mata makiyaya kamar hawa buwa suna masu cewa ba a ba kamar su baya ba wajen yin kira ga manoma da makyaya da su rinka kan zukata nesa don kaucewa rigima tsakanin bangarorin guda biyu. In lokaci ya kama mu ce to ku jaye ku zo da akwai ruwa ko babu dai cawa ba irin rani ba an hirani ku tsare dukiyarku da mu da uwayen hausa da uwayen ku samu mu yi aiki mu ɗebe albarkar gonakinmu ku ko can ku tsare in lokaci ya yi an ɗiba ya cika kowa an kaci masu Sannan an can dai kun tsare. A iyakar Najeriya da birnin Kwanni hukumomin jamhuriyar Nijar sun baza ɗimbin askarawan tsaro walau don hana 'yan bindiga kutsowa ƙasar walau don zagayawa cikin karkara hana faɗace-faɗace tsakanin manoma da makiyaya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. 'yan jam'iyyar democrat da ke majalisar dokokin amurka na shirin samar da wata doka wacce za ta dakatar da sai da makamai ga saudiya bayan da masarautar ta nuna goyon baya ga kungiyar kasashen da ke samar da mai ta opec plus rage adadin man da za a rika haƙowa a wani taro da ta yi a makon da ya gabata sannan za ku ji cewa kwamitin majalisar dokokin amurka da ke bincike kan harin da aka kai ginin majalisar a ranar 6 ga watan janairun bara ya kada kuri'ar amincewa da aika takardar gayyata ga tsohon shugaba donald trump domin a ji ta bakinsa yau batutuwan da zamu mu mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalu madalla To a makon da ya gabata ne kungiyar kasashen da ke da arzikin mai a duniya ta OPEC Plus ta rage adadin man da kasashen za su rika haƙowa da ganga miliyan biyu. Duk da cewa Amurka ta nuna adawarta da matakin. Lamarin da ya harzika 'yan majalisar dokokin Amurka suka nemi a doki mataki kan Saudiya mai ɗimbin arzikin mai. Shugaba Joe Biden ya ce zai haɗa kai da majalisar dokokin su yi aiki kan yadda za a bullo wa lamarin. idan sun dawo daga hutun zaben rabin wa'adi da za a yi a wata mai zuwa. Ya ce za mu maiwa da Saudiya martani muna kuma ci gaba da tuntubar 'yan majalisar idan kuma sun dawo za mu ɗauki mataki. To 'yan Democrat biyu ne dai suka gabatar da ƙudurin dokar neman a dakatar da sayarwa da Saudiya makaman inda suka zargi ƙasar da zama jagaba a ƙungiyar ta OPEC Plus wajen cimma matsayin rage adadin man da za a raka haƙowa yayin da Rasha ta mamaye Ukraine. Sanata Richard Blumenthal na ɗaya daga cikin 'yan Democrats a majalisar. The complexity of ya ce waɗannan al'amura ne masu sarƙaƙiya da suka zarta batun mai kaɗai kuma shugaban ƙasa ya yi daidai da ya ɗauki wannan mataki muna kallon wannan doka a matsayin wani abu mai cike da basira mu lura cewa mu ne kaɗai muke mijinta dangantakanmu da saudiya To sai dai Saudiya ta ce matsayin da aka cimma a ƙarƙashin ƙungiyar ta OPEC Plus matsaya ce ta bai ɗaya. Ƙungiyar ta OPEC Plus ta ƙunshi ƙasashe 23 da ke da arzikin mai a duniya, wacce ita ke da horumin ƙayyade yawan man da za a haƙo, kuma Rasha mamba ce a ƙungiyar. Sai dai ɗan majalisar wakilan Amurka Rokanna wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da bukata ɗauki mataki kan saudiyyar saboda amincewa da ta yi a rage adadin man da ake haƙowa a kasuwar duniya ya ce ta yiwu saudiyyar ta amince ne saboda abin da ya faru a zamanin gwamnatin donald trump uh, ya ce ina ga kasar ta saudiyya ta jima ba ta lissafi da kyau cikin 'yan shekarun da suka gabata ina ga kuma hakan na faruwa ne saboda trump ya sake musu saboda haka abin da biden yake so ya yi shine dawo da tsarin da ake bi a da to uh, sai dai a cewar aaron david miller babban jami'i a cibiyar carnegie mai wanzar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa a zamanin yarima muhammad bin salman saudiya ba kawar amurka ba ce uh, ya ce abin da yariman ya yi shine ya kasara matsayin siyasar shugaban ta hanyar amfani da farashin mai makonni kafin a yi zaben rabin wa'adi da matsayin da ya dauka na mai da vladimir putin saniyar ware saboda mamayar da yawa ukraine duk a wani mataki na nuna goyon baya a siyasance da kuma ta fuska tattalin arziki ga putin supporting him politically and economically. Su da 'yan Republican ba su matsa hannu wajen a ɗauki mataki akan Saudiya ba. Ko da ke wasu daga cikinsu sun yi magana kan yadda masarautar take take haƙƙin bil'adama a baya. Kamar yadda Brian catholic mai fashin baki a cibiyar nazarin yankin gabar tsakiya ta Middle East Institute ya ce. Um, ya ce wasu daga cikin sanatocin da suka fito daga jihohin da ake samar da gas a Amurka sun nuna damuwa kusan shekaru biyu da suka gabata a lokacin da saudiya da kungiyar opec suka dauki wani mataki da ya sa farashin mai ya fadi warwas ni a tawo mahangar ba tare da na nuna goyon baya ga wata jam'iyya ba dangantakar amurka da saudiya na rawa ita dai fadar white house ta yi watsi da sukar da wasu ke yi kan ziyarar da shugaba joe biden ya kai kasar ta saudiya a watan yuli tana mai cewa ziyarar ba ta da alaka da batun mai sai dai don ya nuna yadda amurka ta himmatu wajen ganin ta ci gaba da tallafawa yankin na gabas tsakiya to a wani labari na daban kuma kwamitin majalisar dokokin amurka da ke bincike kan harin da aka kai ginin majalisar a ranar 6 ga watan janairun bara ya kada kudar amincewa da aikawa da takardar gayyata ga tsohon shugaba trump domin a ji ta bakinsa kwamitin ya cimma wannan matsaya ce bayan da ya yi zamansa na karshe kafin a yi zaben rabin wa'adi zaman wanda aka yi a jiya alhamis ya gabatar da wasu sabbin hujjoji da aka samu daga jami'an leƙen asiri da kuma wasu jami'an gwamnatin trump da na fada white house lamarin da ya kai ga kwamitin ya kaɗa kuri'ar amincewa a gayyaci trump da kansa domin ya ba da bahasi to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin na duniyar amurka a wannan jikon sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin cindy wacce ta haɗa asalin rahoton sai Julie Leathers Gresham ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya. kuma da a gaida Mahmud Lalo. Yanzu ko ga kaɗan cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Mm-hmm. Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Jamila da Fati matan Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau. Kuka ce sanar da kulle kananan hukumomi uku da garuruwa goma sha ɗaya da saka dokar ba shiga ba fita da ba da umarnin kama duk wanda aka gani ya fita waje. Da sanar da rufe wasu hanyoyi bakwai har sai abin da hali ya yi da gwamnatin ta zamfara ta yi a wasu kananan hukumomi. saboda matsalar rashin tsaro abin tashin hankali ne ga mai hankali ya allah ka kawo mana mafita ko mu a samu sa'idar rayuwa amin sai rayin malam Hussaini dangote karasuwa daga jihar yobe mai cewa hakika matakin kungiyar asu ta najeriya na sanar da janye dogon yajin aikin da ta kwashe watanni takwas suna yi sakamakon umarnin wata babbar kotu wannan abu ne mai kyau da fatan allah ya sa gwamnatin najeriya za ta yi masu tarba mai kyau da za su fara aikinsu cikin natsuwa da kwanciyar hankali daga ƙarshe ina addu'a allah ya sa wannan ita ce ƙarshen afkuwar haka amin sai ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau da ya fito daga safiyanu gumel zangon daura wanda ke cewa janye yajin aiki da kungiyar malaman jami'o'in najeriya asu suka yi hakan abin farin ciki ne ga ɗaliban jami'o'in najeriya fatanmu allah ya sa wannan shine ƙarshen yajin aikin malaman jami'a a najeriya amin to ra'ayoyi da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantowa. Tumadalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. cikin kwanaki ukun da suka gabata, dakaran da ke goyon bayan rasha sun danna zuwa tsakiyar garin Bakhmut da ke yankin Donetsk Oblast a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya. A cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na Twitter a yau Juma'a dangane da mamayar da rasha ke yi a Ukraine. Wani bangaren rundunar Amiko ta biyu ta mayakan da ke goyon bayan rasha a yankin Luhansk ga dukkan alamu ya danna zuwa ƙauyukan Optine da Evangard a kudancin garin a cewar sanarwar. sanarwar ta kuma ce idan ma akwai ƙauyuka kalilan ne sojojin rasha ko na 'yan awari suka kwace tun daga farkon watan yuli koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami mai cin gajeren zango jami'an koriya ta kudu da japan sun ce a yau juma'a aka harba makaman zuwa cikin teku a gabar tekun gabashin koriya ta arewa kang hopel babban hafsan hafsoshin sojan koriya ta kudu ya ce sojojin kasar sun yi gargadi mai karfi suna neman koriya ta arewa ta daina irin waɗannan gwaje-gwajen na tsokana haka kuma koriya ta arewa ta harba makaman tileri kusan 170 a cewar jami'an koriya ta kudu kuma albarusan sun fada a cikin yankin tekun da ba a ayyukan soja da aka amince da shi a wata yarjejeniya da aka kulla a shekarar 2018 da nufin rage tankiya a mashigin koriya Kwamitin Majalisar Dokokin Amurka da bincike kan harin da aka kai ranar 6 Janairu na shekarar 2021 a Majalisar Dokokin Ƙasar, ya kammala abin da ta yiwu ne zamansa na ƙarshe a jiya Alhamis, inda ya kaɗa kuri'ar turawa tsohon shugaban ƙasa Donald Trump gayyatar ba da bahasi kan tarzomar da wasu magoya bayansa suka yi. Zaman na jiya Alhamis ya sake nanata matsayar kwamitin kan cewa Trump ya taka rawa sosai. wajen kitsa makarkashiyar kokarin soke sakamakon zaben shugaban kasa na shekarar 2020 ta hanyar karfafa gwiwar magoya bayansa da su mamaye ginin majalisar. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lasariya. Idan Allah kai mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku sake jin mu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie laser gresham da ta hada ta kuma bada umarni da ma injiniyan mu ma da wannan la'asariya mr chan baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku allah ba mu alkhairinsa amin sama amin amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum